أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yan wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ba mu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawawan ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci cikin darasin da ya gabata mu yi bayani dangane da muhimmancin rikon abin koyi tun kenan riƙon bayan Allah subhanahu wa ta'ala abin koyi da kuma nisantan maƙiya Allah subhanahu wa ta'ala da kumbaranta daga gare su inda muka yi bayani kan cewa wannan yana da tasiri sosan gaske wurin amaliyan gyaran ruhi da kuma tarbiyyantar da kai da kuma kyautata ɗabi'u insha Allah wannan darasi zai kasance ƙarasawa a cikin wannan maudu'in da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfani mu a cikinsa kamar inda muka yi bayani kuma muka ambace ayoyi daban-daban inda Allah subhanahu wata'ala ya nuna muhimmancin miƙa wulaya ya zuwa ga waɗanda yadda da su waliyansa kenan annabawansa da kuma wasiyan annabawansa alaihimussalam hakanan kuma baranta daga maƙiyansa yana da matuƙan muhimmanci kuma yana da tasiri a matsayin riƙon waliyansa watan kenan abin koyi abin da mutum zai kufa abin da mutum zai yi koyi da su a cikin dukkanin motsawansu da kuma sukuninsu yana da matuƙan tasiri wurin amaliyan gyaran zuciya da kuma tarbiyyantar da zuciya yanzu za mu karanta sashen riwayoyi na addinin musulunci wanda suka yi bayani gani da muhimmancin wannan al'amarin kuma suka bayyana hakikanin wannan al'amarin kan cewa lallai riko da bayan Allah subhanahu wata'ala managarta da kuma miƙa wulaya zuwa gare su da kuma riƙon matsayin abin koyi hakanan kauce ma maƙiya Allah subhanahu wata'ala da kuma rashin riƙonsu abin koyi lalle shi ne abin da zai taimaka ya zamanto mutum ya samu sabati kuma ya samu dacewa a cikin al'amarin gyaran zuciya da kuma tarbiyyantar da zuciya da kuma kyautata ɗabi'u al misali muna da bayani na imam ali alaihi salam wanda ya a cikin nahjul balaga a cikin khutuba mai suna al-khutbatul qasi'ah inda yake bayani dangane da sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana bayyana wannan haƙiƙa kan cewa lallai riko da abin koyi yana da tasiri cikin al'amarin gyaran ruhi inda yake bayanin irin biyayyarsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma koyin da yake da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma wannan ya nuna mana natijan yin wannan aiki a sarari idan za mu karanta tarihin imam ali alaihi salam idan za mu karanta siran imam ali alaihi salam za mu ga cewa lallai manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi tarbiyya a nan wurin lallai manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya kammala mutum ma'asumi wanda yake abin koyi ga dukkanin al'umma shi yasa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a bayansa yake cewa duk mutumin da ya riko da Imam ali alaihi salam to mutum ya shiri al misali yana bayani cewa dangane da inda Allah subhanahu wa yake magana kan cewa wali kulli qaumin had cewa kowanne mutane suna da wanda yake shiryar da su to wanda yake nuna mana kenan akwai wanda yake shi shiryayye ne kuma yana tare da shirya kuma Allah subhanahu wa yana umartan waɗanda suka yi imani ya zamanto sun riƙe shi domin su masu shirya wannan duk yana nuna mana hakikanin mutum ya riƙe abin koyi wanda zai yi koyi da shi kuma ya bi shi yana da tasiri wurin samun gyaran ɗabi'u a cikin tafasir daidai tafsirin wannan aya ɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa anal munzir wa an talhad yana ishara zuwa ga Imam Ali alayhi salam tuni ne wanda yake mai gargadi ga mutane kuma Imam Ali alayhi salam kai ne wanda yake shirar da mutane bika ya hatadil muhtaduna min ba'di da kai ne masu neman shari'a suke samun shari'a a bayana wanda yake nuna mana kenan Imam Ali alayhi salam tarbiyyan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya samu shirya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shiryayye kuma ya kasance abin da za a bi domin a samu shirya a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan dun sakamakon menene sakamakon koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi da kuma riƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi a matsayin abin koyi yana bayyana wannan hakika cikin ba shi na cewa laqad kuntu attabi'uhu ittiba al-fasil athara ummihi na kasance ina bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yanda ɗan taguwa yake bin uwarsa in ka lura da kyau dan taguwa idan yana bin uwarsa to yana bin ta ne duk inda ta aza kafa ne yake aza kafa saboda kare zamantu ya ɓace ko kuma ya haɗa a cikin haɗurra to imam ali salam ya kwatanta biyayya shiga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ɗan taguwa yake bin uwarsa yarfa uli fi kulli yawmin min akhlaqihi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a kowane rana sai ya ɗaukaka mini daga cikin ɗabi'unsa managarta mana sai ya gwada mini kyawun ɗabi'unsa kuma wanda za ni koyi da shi a cikinsa alaman tunkinin alama zai gwada mini alamomin kyawawan ɗabi'unsa da kuma kyawawan ɗabi'unsa wanda zan gane su kuma in yi koyi da su a cikinsa wa ya amuru ne bil iktida'i bi? kuma yana umarni na da in yi koyi da shi kuma ina koyi da shi ka kenan koyi da mutum yana da tasiri wurin gyara ɗabi'u da kuma gyara ruhi da kuma tarbiyyantar da zuciya saboda kenan kana bukata ya zamanto ka ɗauki bayan Allah subhanahu wata'ala a matsayin abin koyi kana bukata ya zamanto ka riƙe bayan Allah subhanahu wata'ala a matsayin abin koyi mai kyau domin ya zamanto ka samu tsarkaka ka gyaru saboda wanda ya gyaru shine yake iya gyara wani amma mutum da bai gyaru ba bayan da za a gyara wani imamu ali alaihi yana bayyana wannan hakika cikin sashen bayanansa yana cewa kaifa yuslihun nas man yuslihu nafsa ya za a yi zamanto ya gyara mutane mutumin da ba ya gyara kansa wata dan ka riƙe wani abin koyi alhali shi ya kasance ba gyararre ba ne ba salihin mutum ba ne ya zai gyara ka kenan abin da yake tattare da shi shi dai ne zai shahe ka in na alkhairi ne na alkhairi ne in kuma na sharri ne na sharri ne wala azubillah kenan wannan ya nuna mana riko da bayan Allah subhanahu wata'ala a matsayin abin koyi mai kyau yana taimakawa sosai wurin tarbiyyantar da ruhi da kuma gyara ɗabi'u hakanan muna da hadisi daga zurara <clears throat> wanda ya ruwaito daga imamul bakir alayhi salam shi ma yana bayyana cewa dangane da muhimmancin wilaya da kuma bara'a da kuma tasirinsu wurin gyaran ɗabi'u da kuma kyautata ɗabi'u da ma ingancin addini da karɓuwansa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa buniyar islamu ala khamsa an gina musulunci ne akan abubuwa guda biyar ya ce salah wa zaka wal hajj wa saum wal wilaya wato akan sallah akan azumi akan zakka akan haji akan wilaya waɗannan abubuwa guda biyar su ne zamanto an gina an gina musulunci a kansu watan su ne kenan asasan musulunci su ne tushen musulunci ƙala zurara shi zurara yake ce ma imamul bakar alaihissalam faƙultu wa ayyu shay'in min zalika afdal cikin waɗannan gimshikai guda biyar wanda ka ambata kan cewa su ne gimshikai na addinin musulunci wanne ne daga cikinsu ya fi faƙala alwilayatu afdal sai kiki masa wilaya ita ce ta hi wilaya ta hi duk waɗannan wilaya ta hi sallah ta hi azumi ta hi zakka ta hi hajji me yasa imamu ya ce wilaya ta hi waɗannan sauran guda hudu gimshikai guda hudu daga cikin waɗannan gimshikai guda biyar me yasa al bakir alaihi salam ya ce wilaya ita ce ta hi? sai yake bayyana cewa li'anna ha miftahu hunna saboda ita wilaya ita ce mabuɗan waɗannan sauran gimshikai wato wilaya ita ce mabuɗin sallah ita ce mabuɗin zakka ita ce mabuɗin haji ita ce mabuɗin azumi watan kenan idan ka riƙe bayan Allah subhanahu wata'ala tunda sun kasance shiryayyu ne su ne za su gwada maka ya za ka yi sallah ya za ka yi azumi ya za ka yi haji ya za ka yi zakka walwali huwa dalil alaihinna shi ne ke cewa wanda ya kasance wali na Allah subhanahu wata'ala wanda Allah subhanahu wata'ala ya ayyana shi a matsayin jagora ga al'umma shi ne dalili ya zuwa ga akan waɗannan gimshikai guda hudu Gatan kana son ka san hakikanin sallah yanda ake yin ta, hakikanin azumi yanda ake yin shi, hakikanin zakka yanda ake yin shi, hakikanin haji yanda ake yin shi, ka riko da waliyan Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan yana bayyana mana hakikanin koyi da bayan Allah subhanahu wa ta'ala da kuma riƙonsa abin koyi yana nuna mana muhimmancin wilaya watan bin waliyi na Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyana da kuma tasirin da yake da shi wurin fahimtar dokokin Allah subhanahu ta'ala da aiki da su ya zamanto kuma sun ba da tasirin da suke tattare da shi wannan hadisi ya zo cikin usulul kafi mujalladi na biyu shahi na sha takwas akwai sashen hadisai kuma wanda suka zo al misali akwai hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda aka roto da imamu sadiq alaihi salam wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambayan sahabbansa dangane da abin da yake mafi ƙarfi wato wani igiya ne daga cikin igiyoyi na imani ya kasance mafi ƙarfi yake tambayan su ayyu oral authaq wanne ne daga cikin igiyoyi na imani ya kasance mafi ƙarfi wanda an riko da shi babu yankewa da gare shi faƙalu sai sai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam manzon Allah wannan tambayar da kake mana ba mu san ansanta ba amma Allah da manzansa su suka sani wa qala ba'dhum as-sala sai sashe su kuma suka bada ansa suka ce su suna ganin sallah ne wa qala ba'dhum az-zaka wasu kuma suna ganin cewa zaka ne wa qala ba'dhum as-siyam wasu suna ganin azumi ne wa qala ba'dhum al-hajj wal umrah wasu suka ce haji ne da umra wa qala ba'dhum al-jihad sashi kuma suka ce jihadi ne fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi sallam ke cewa li kulli ma qultum fadlun wa laysa bihi yace hakika duk abin da kuka faɗi kan sashen abubuwan da ku ambata kowanne yana da falalan shi wanda wani baya da shi amma ba shi bane an san da ya dace da wannan tambaya ɗin watan ba shi ba shi ba ne uh, mafi ƙarfin igiya daga cikin igiyoyi na imani wanda an riko da su ba za su yanke da mutum ba sai ki cewa walakin authaqu ural iman alhubbu filla wal filla filla wa tawalli awliya illa wa tabarri min a'za illah yake cewa sai dai mafi ƙarfin igiya na imani shine zamanto so saboda Allah subhanahu wata'ala da ƙi saboda Allah subhanahu wata'ala da kuma miƙa wilaya ga waliyan Allah subhanahu wata'ala da kuma nuna bara'a ga maƙiyan Allah subhanahu wata'ala wannan hadisan shi ma zo cikin usulul kafi mujalladi na biyu shahi na 125 hadisi na shida wanda ya nuna mana kenan ka so waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya so ka ƙi waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ƙi wilaya kenan da bara'a hakanan kuma ka miƙa biyayyanka da ɗa'anka zuwa ga waliyan Allah subhanahu wata'ala ka nuna bara'anka da ƙin biyayyanka ga zuwa ga maƙiya Allah subhanahu wata'ala wannan shine wilaya kuma shine bara'a kuma wannan shine zai kasance ya baka dama na ka yi riko da mafi ƙarhin igiyoyi na imani wanda babu yankewa gare su watan kenan wanda zai ɗora ka akan hanya madaidaiciya ya zamanto sauran waɗannan igiyoyi na addinin musulunci ɗin ma ka yi riko da su kuma ka kyautata riko da su watan kenan kamar da mu gani cikin hadisin da ya gabata riko da waliyan Allah subhanahu ta'ala da kun baranta daga makiyan Allah subhanahu shi shine zai sanar da kai menene sallah menene azumi menene haji meye zakka meye jihadi da sauransu za ka gane dukkanin koyarwa na addinin musulunci da kuma ma'alim na addinin musulunci lokacin da ka yi riko da waliyan Allah subhanahu ta'ala kuma ka baranta daga makiyan Allah subhanahu ta'ala kenan wannan yana nuna mana wani hakika yana nuna mana cewa riko da bayan Allah subhanahu wa ta'ala managarta a matsayin abin koyi yana da tasiri wurin gyaran ruhi da kuma tarbiyyantar da zuciya da kuma kyautar dabi'u. hakanan baranta daga makiya Allah subhanahu wa ta'ala da kuma rashin riƙonsu abin koyi yana da tasiri wurin gyaran ruhi da tarbiyyantar da zuciya da kuma kyautar ɗabi'u wannan kenan da fatan Allah subhanahu wa ta'ala amfanar da mu wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin